وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana mai taron albarka yau yammaci na juma'a ashirin da tara. ga watan safar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda yi daidai da sha ɗaya ga watan disamba shekara ta 2015 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdurrahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 41 a ƙarƙashin dogon tattaunawa wanda Abu Muhammadu Zubairi ya ba da labari tsakanin malaminsa Imam Shafi'i abu abdullah muhammad bin idris shafi'i da wani mutumi ya zo yana masa tambaya akan imani da hauhawan imani da kuma saukan imani to muna karkashin bayanan da imam shafi'i yake masa akan cewa kowace gaba da ka gani a jikinka akwai wani wajibin da Allah ya ɗaura wa wannan gabar ya kula da shi wanda a ranar tashin kiyama za a tambayi kowanne daga cikinmu a nan akan wannan gabar ya kula da wannan wajibin ko bai kula da ita ba to wanda imam shafi'i yake ƙara bayani za mu tashi a daidai maganar da malam yake cewa wa farada Allahu ala lisani alqawlu wat ta'biru anil kalbi bima aqada wa aqarra bihi فقال في ذلك قولوا آمنا بالله وقال وقولوا للناس حسنا فذلك ما فرض الله على اللسان من القول والتعبير عن القلب وهو عمله والفرض عليه من الإيمان إمام الشافعي يتقب هذا بياني يتي وفرض الله على اللسان ألا يفلن تاوى هرشي القول magana wata abiru da zance anil qalbi akan zuciya bi ma'ana maganar da harshe zai faɗi yana fito da zancen da zuciya ya kulla bima aqada abinda zuciya ya kulla wa aqarra bihi kuma yayi furuci da shi bi ma'ana furuci shi ke nuna abinda zuciya ya kulla Yana fata an gane ba za ka faɗi kalma ba sai zuciyarka ta yadda da ita kuma ta zaɓi wannan kalmar har ka fito da ita to shi shine malam yake cewa imam shafi yake cewa duk furucin da za ka yi yana bayani ne akan abin da zuciyarka ya kudurta ta shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Mu'adh bin Jabal lokacin da Mu'adh bin Jabal yake tambayansa yanzu a inna mu'akhazuna bima natakallamu bihi ya rasulullah wai yanzu mu dinnan za a kama mu da abin da muke furutawa sai manzo Allah ce thakilatka ummuk mahaifiyarka tayi asararka bima'ana ta ka mutu a wajen mahaifiya laraba suna da wani wato karin magana da suke yi idan mutum aka ce mahaifiyar wato ya rasu saurayi ne ya rasu a gabar babarsa sai a ce ummu sakla uwar da ta rasa ɗanta sai ce to mahaifiyarka ta rasa ka shin akwai abin da ke jefa mutane cikin wuta ko hancin mutane a cikin wuta face abin da harasansu yake furtawa bi ma'ana babu abin da yake gaggawan kai mutum wutan nama, kamar abin da harshensa yake furtawa shi sa malam bahaushe yana da karin magana ya ce magana zaren bunu idan ya fita ana iya mai da shi kaga ba iya mai da shi saboda haka dole sai zuciyarka ta ne ta kudinta wannan abin kafin ta fitar da shi to shine imamu shafi ya tsaya dan ya fito mai da wannan maganar a fili saboda da yawa idan ka kudinta abu to ka in ka furta ta daman zuciyarka ta kudurta ta kafin ka furta ta shi sa manzon Allah ya tsawatar da mu yake cewa da yawan mu zamu faɗi kalma mai kyau amma ba ma ganin komai mai wannan kalmar sai ta dace da yaddan Allah kalma ɗaya ka faɗi tun daga wannan ranar Allah har ka mutu ba zai ƙara fushi da kai ba kuma ya ce ɗaya daga cikinmu kuma zai faɗi kalma mummuna baya ganin wani abu ne ka san lokaci cikin wasa ma za a yabo maka magana sai ce to daidai wannan kalmar sai ta yi daidai da lokacin da Allah zai fushi da kai ya ce tun daga wannan ranar har abada kuma Allah ya fushi da kai kenan shi sa ake so mutum ya kula da bakinsa imam shafi'i yake cewa saboda me yace fa qala fi zalika saboda Allah ya faɗi a cikin haka qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah to tunda ka yi imani da Allah damar rukunan yin imani da Allah guda hudu ne Al'imanu bi wujudillah sai ka yi imani da akwai Allah alimanu bi rububiyyatillah sai ka yi imani da aikace-aikacen Allah alimanu bi uluhiyyatillah yin imani cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan na hudu al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi al-ula yin imani da sunayen Allah da siffofinsa maɗaukaka, wa'annan sune rukunnan imani dole sai mutum ya gaskata wa'annan rukunan guda hudu sannan yake zama cewa cikakken wanda ya imani da Allah Mushirikai sun yi imani da Allah amma da rububiyarsa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah da za ka tambaye su waye ya halicci sama da ƙasa za su ce maka Allah ne kaga kenan sun yi imani da rububiyar Allah amma duk da haka bai sa su zama masu imani da Allah ba saboda ba su yi imani da uluhiyar Allah ba sa'annan su kuma philosophers ba su yi imani da wujudillah samuwar Allah ba a cikin larabawa akwai wanda suke da irin wannan fahimtar wa qalu ma hiya illa hayatuna duniya. namutu wa nahaya wa ma yuhlikuna illa dahab suka ce ai ba komai bane rayuwar mu ce ta duniya muna mutuwa muna tashi man ana raya mu ana kashe mu amma babu abin da ke kashe mu babu abin da ke raya mu illa dahar zamani zamani shike kashe mu zamani shike raya mu sai Allah ya maida musu da martani am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ne ba tare da komai ba ko ko su ne suke yin halittar kaga ɗayan biyu ne dole ko an halicce su ne ko kuma su suke yin halittar to tabbas ba su suke yin halittar ba an halicce su ne kenan akwai wanda ya kago halittar su wa qala wa qulu lin nasi husna Allah madaukaki ya ce ku gaya wa mutane kyawawan magana husna magana mafi kyawu fadhalika ma farada Allahu ala al-lisan min al-qawl wannan shine abinda Allah ya fallanta wa harshe na magana inji Imam Shafi'i yake gaya wannan mutumin kaga yanzu yana ƙara fito mana da bayani wata abiru an al-qalb kuma shi ke fassara abin da zuciya ya ƙulla. Kasan duk wani abu ƙwaƙwalwa shi yake fara tunaninsa ko ido idan ya gani zai tura wa mai ƙwaƙwalwa information shi kuma kwakwalwa shi sai ya tura wa zuciya wannan information ɗin abin da ido ya gani sai me zuciya a nan ne zai tace ita ce matata kaga ido ba ya gani ba kwakwalwa ya yi tunaninsa to zai tura wa ido zai tura wa zuciya ita ce final saying zuciya kuwa sai ta tace in ta yadda da abin sai ta turawa kwakwalwa kwakwalwa kuma ya tura gabbai gaba kida kaga zuciya ita ce matata kisa manzo Allah ce inna fil jasadi mubugha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb yace lallai a gangan jiki akwai wata tsoka idan wannan tsokar ta gyaru gangan jikin ya gyaru idan tsokan ta lalace gangan jikin ya lalace sai manzo Allah ce ala wa hiya al qalb ku saurara wannan tsokar ba komai bace face zuciya ina fata an gani to a anan shine mala yake cewa zuciyan nan shi ke fassara abinda kwakwalwa ya tura masa to harshe shine zai furuta idan laraba sukan yi karin magana suka ce yukbiru kalwajhu mal Katimu, fuska yakan nuna maka abinda zuciya ya ɓoye daga fuskar ka ake gane wanda na fushi ko a ina ne ai asali daga zuciya ne fushi ghalayanul qalb aw ghalayanu damil qalb li talab al intiqam shine zuciyar mutum ya tafasa saboda yana so ya maida martani ko shine kai fushi kenan to a ina za a gane kai fushi a fuska to fuska ita ke bayyana abinda zuciya ya ɓoye to saboda haka nan kuma baki shi ke ƙara bayyana abin da zuciya ya ɓoye wa huwa amaluhu wannan shine aikin baki da aka fullantawa baki ya kula da shi wal fardu alaihi min al iman kuma shine farilla wanda ke kan harshe na imani wanda Allah ya daura maka bi ma'ana duk abin da za ka faɗi ka tabbatar da cewa wannan abin bai saba wa faɗin Allah ba ba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Al-Bukhari da Muslim hadisin Abdullah bin Mas'ud yace sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun wa fi riwayatin li Muslim yace sibabul mu'mini fusuqun wa qitaluhu kufr yace zagin musulmi fasikanci ne kuma faɗa da shi kafirci ne kaga duk daga ina ne zuciya ne ko ta raya barin da kiwa ne kaga sai kai duka kaga zuciya ne sannan gabbai na hannu suka fara aiki sa'annan kuma zuciya ne ta raya masa bari ya zakiwa ne dan ya bakanta masa rai sai yayi furuci kaga ya shiga shi sa anan malam yake so mu gane wannan matsalar Allah sa mu dace Imam Shafi'i ya ci gaba da bayani yace wa faradallahu ala sam'i Allah ya fallanta wa ji an tanazzaha an istima'i ila ma harrama Allah a tsabtace ji daga abin da Allah ya haramta shi wa an yughadda amma naha Allah anhu kuma a rinsa ido akan abin da Allah ya yi hani a kansa faqala fi zalika Allah maɗaukaki ya faɗi a dangane da haka وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ما لن يتشي إمام الشافعي ينا بياني dalilin da Allah ya wajabta wa kunne ya saurari abin alkhairi sai ce wa di nazzala alaikum fil kitabi tabbas an saukan muku daga cikin qur'ani an idza sami'tum ayati llahi duk lokacin da kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafircewa da su wa yustahza'u biha ana izgilanci da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahum Allah ce kar ku zauna tare da masu isgilancin nan hatta yaqudu fi hadithin ghairi sai in sun canza wani maganan da bayi da alaka da kafirci bayi da alaka da isgilanci innakum idan mithluhum in kuka zauna bayan kun ji suna izgilanci ga addini kun ji suna izgilanci ga alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci ka zauna da su to da kai da shi ne wannan izgilancin kun zama daya a wajen Allah sai Allah ce inna Allah jami'ul munafiqina domin lallai Allah yana hada munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a a cikin wutar jahannama a wata aya Allah ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi idan kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin mu suna izgilanci da addini fala taq'udu ma'ahum kab ka zauna tare da su hatta yakhudu fi hadithin ghairi har sai sun canza maganar da ba yi da alaka da izgilanci ga addini ko musulunci ko wani alama ta musulunci wa ma yunsiyannaka shaytan Allah ce idan shaydan ya sa ka manta ana ta izgilanci sai ka zauna fala taq'ud ba'da dhikra ko ma'al qawmi adh-dhalimin kada ka zauna bayan ka tuna tare da mutanen nan da suke azzalumai suke izgilanci ga addini Allah ce lokacin da ka tuna wannan fa abin izgilanci ne tashi ka bar wajen saboda idan ka ci gaba da zama kaga an baka uzurin mantuwa ko lokacin da kwakwalwanka ya dawo kai wannan fa abin fa izginanci ne wata rana kamar yadda ya zo a cikin bukari da muslim manzan allah sallallahu alaihi wasallam an yi yakin hunain yakin hunain an yi shi ne bayan fat'u makka akwai wa'anda suke sababbin musulunta ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tarbiyyatar da zukatansu saboda addini yayi zurfi a zuciyarsu sai ya ɗauki raƙumi ɗari sai bawa ne wane a bashi awaki ɗari wane a bashi tunƙe eh, wato tumakai ɗari a'a sai wani mutumi ya lallabo gaban abdullahi bin mas'udin sai ce hadhihi Kisma, ma fiha wannan kaso dai wallahi ba ya adalci ba wa yake gaya wannan ya faɗi wannan maganar abdullahi bin mas'udin magana ta kai kunnansa sai ce wallahi la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da Allah sai na gaya wa manzon Allah sai wannan sahabi abdullahi bin mas'udin sai je gaya wa manzon Allah wani ga abinda wani ya ce Abdullahi bin Mas'udin ya ce sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kada Fuskar manzon Allah ya canza yayi jawur na fushi sai ce wai hak man ya'dil in lam ya'dil Allah wa rasul waye zai yi adalci in Allah da manzansa ba su yi adalci ba Abdullahi bin Mas'ud sai abin ya ya masa zafi ya kawo labarin da ya bata wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rai yace daga yau in Allah ya yarda bazan ƙara gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai bata masa rai ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka shi ya baci sai ya daga kai sai ya kalli wannan mutumin da sahabbansa sai ce rahimallahu Musa faqad uziya akthara min zalika fa sabara sai ce Allah ji kan annabi Musa an cutar da shi fiye da haka kuma yayi hakuri kaga me kenan shi ma yi shi ma yayi hakuri ina fata an gane to saboda haka kada ka saurari abin da yake haramun ne to kaga anan idan ka saurari music ya shiga ciki ina fata an gane sai ka ji wani yana dura a shari'a ka bar wajen shi ma shiga ciki saboda kunnen ka hana ka jin abin da yake abin nan ko dai ka mai nasiha ko kamar wajen ka ji wani yana batsa ka ji wani yana gulma ka ji duk abubuwan da aka hana kunne ya ji na haramun to wannan ya hau kan mutum sai ka gaya wa mutum ka tashi a wajen tunda ka ga yana wa addini izgilanci ko kuma wani ma wani dan ustazi ya zo wucewa sai ka ji ana cewa ah masu sa wannan kannan su kasan wannan izgilanci ne kuma yana fitar da mutum daga addini munafikai a zamanin manzo Allah abinda suka yi kenan same Abdullahi bin Mas'ud ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari wani daga ciki yace ya kalli sahabbai yace ma ra'aina arghabu butunan wa ajbanu inda liqa mithla qurra'una haula yace ta ah, ai ban taba ganin masu tumatuman ciki ba matsorata idan sun haɗu da makiya kamar sahabbai yana nufin wa sahabban wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'udin ya ce na wallahi sai na gaya manzan Allah ya ce ina kallon wannan mutumin lokacin da na gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin yana rike da akalan raƙumin manzan Allah ya ce ya rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab ai kawai kutsawa muke wasa kawai muke yi kawai ina dan musu ba'a ne sai Allah ce me qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un kad kafartum la ta'tadiru kad kafartum Allah ke cewa da ayoyin Allah da manzansa kuke izgilanci ba ku da uzuri kun kafarta daga yau har ranar tashin kiyama kaji kalma ce wadda ba dauke ta komai ba ko amma dalilin ta Allah yayi me yayi fushi da su to duk wanda ka gani yana da alama ta siffa ta addini kada ka zagi wannan siffa in shi yayi laifi wanda ya saba sai ka zage shi akan yayi laifi amma ba siffan ba saboda siffan waye ya ce abi wannan siffan Allah da manzansa ko to kaga yanzu ba siffan zaka zaga ba me zaka zaga shi din ina fata an gane dan kada ka ce kana furta kalmar sai kaga kuma Allah ya fushi da kai saboda haka ba shi shi da ya aikin zaka aibanta amma ba siffansa ba saboda siffan waye ya ce ka siffanta da wannan siffan haka kuma mace macen da ta sa hijabi ta sa niqabi sai ka ganta tana abin da bai dace ba ita zaka yi wa fada ba ne ba ba hijabin da niqabin ba ko ita ce take da matsala ba hijabin da niqabi ba saboda hijabin da niqabin waye ce a sa shi Allah da manzansa to ita ce ta yi laifi ba ta yi abin da Allah ya ce da manzansa ba sai kai mata nasiha akan ita ta yi laifi amma ba ka zagi siffanta ba ina fata an gane saboda akwai matan da za su yi amfani da wannan damar suna barna to in an tashi magana sai a magana akan siffan kuskure ne sai dai ka yi magana akan me ita mai yin wannan saboda yawanci masu wannan bannan suna koyewa ne da guzuma don su harbi mai karsana ta sa hijabin ne saboda ta yi disguising din kanta a ce ai ustazi ya ce sai ta je ta yi barna ko ba 'yan mata suna yin haka ba in za su je fati daga gida ta zuge in ta zo nan sai ta cire kaga a gida za a ce a ta yi dressing mai kyau amma daman target ɗinta za ta je wani waje to kaga ta ɓoye ne da irin wannan ko kuma budurwa wacce suke zuwa wajen taɗi wajen saurayi ta sanya hijabi kamar yadda 'yan mata suke yin irin wannan ɓarnar ta sa hijabi amma kuma ba ta sa komai a ciki ba to kaga a cikin gida za a ga kamar ta sa hijabi ne za ta je taɗi kuma barna za ta je ta yi to in ka ga irin wannan tana barna za ka ce masu hijabi haka suke a'a ita ce ta yi laifi ba hijabun ba ina fata an gane Allah samu dace malam yace thumma stafna mawdi'un nisyan sai Allah yayi togaciya a wurin mantuwa qala jalla wa azza Allah wanda ya girmama ya buwaya ya ce wa imma yunsiyannaka shaytanu amma fa idan ɗan ya sa ka manta lokacin da ake izginanci da addini ake wulakanta musulunci ake kafirci da addinin musulunci ai faqa'atta ma'ahum ka zauna tare da su fala taq'ud ba'da dhikra to kada ka zauna bayan ka tana wannan fatattaunawa da ake yi saban Allah ne ma alqaumi zalimin tare da mutane da suke azzalimai kaga wannan an baka uzuri ka duba Allah da ya halice ka ya baka uzuri ana iya yiwuwa a fara wannan izgilancin kana zaune a wajen amma hankalinka bai kai cewa izgilanci bane ko lokacin da tunaninka ya dawo ba kai wannan abun fa izgilanci ne ga addini sai Allah ce me kakka zauna tare da wa'annan mutanen sai Allah ya siffanta su da me azzalimai kakka zauna ka tashi ka bar wajen sai malam ya ci gaba da cewa wa qala fabashshir ibad Allah ya ce kayi bishara ga bayi suwa alladhina yastami'una alqawla sune waɗanda suke sauraron magana fayattabi'una ahsanahu sai su bi mafi kyawu daga cikin bayanin ula'ika alladhina hadahumullah irin wa'annan wanda idan suka saurari magana suna amfani da mafi kyawu daga ciki sune wanda Allah ya shirye su wa ula'ika hum ulul albab Allah ce su ne ma'abuta hankula bi ma'ana su ne masu hankali kaga mafhumul mukhalafa duk mutumin da ya saurari magana mai kyau kuma bai yi aiki da mafi kyawun maganan ba to bai da hankali ina fata an gane wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sai ce me ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah ce hakika mun dasa da yawa daga cikin mutum da aljani ɗan wuta ne ma'ana ka san aka ce wannan iri ne ka san abun yayi muni ko to mutum da aljani iri ne na wutan jahannama hadisin ummu salama ruwayan imamu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato a duk cikin mutum dubu ɗaya a cikin ‘ya'yan annabi adam bi ma'ana mutum ɗaya shi ne ɗan aljanna dubu ƴan wuta sai abin yi wa sahabai girma anya za mu sha ya ma'aikin Allah sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina fatan a ce al'ummata su ne ɗaya bisa ukun aljanna sai sabai suka yi kabbara Allahu akbar ya ce ina fatan a ce al'ummata su ne rabin ‘yan aljanna sabai suka ce Allahu akbar suka ce to yanzu a cikin kowane sai ce e kowane mutum ɗaya a cikin mutane ɗari tara da casa'in daga cikin ya juju wa ma juju kaga sai abin ya ɗanyi wa sabai mai sauki ina fata an gane to an ce dubu ko <laughs> wa zai sha kaga ai ba labari <laughs> idan ka ji wannan aiki <laughs> ba wanda zai iya bacci sahabbai sai suka ji daɗi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi galibin daga ya juji wa majuji kuma ya juji wa majuji ai suna da yawan gaske wanda ranan hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi ruwayan imam muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bada labari za su mutu idan annabi isa ya daga hannu ya roki Allah saboda bala'in ya juju wa majuju Allah zai yi wa annabi isa wahayi zai ce fa na sako ya juju wa majuju ba wani a duniya bai isa ya kashe su haka Allah zai ce wa annabi isa to bala'in ya juju wa majuju in ji manzo Allah zai kai ga annabi isa zai gudu da mabiya musulmi a wannan lokacin za su hau kan dutse saboda bala'i da fitinan ya juju ma juju za su shanye ruwan teku saboda yawansu idan na wanda suka wuce sun shanye wanda suke bayan suka za su ce kai da nan ruwa ne yan uwanmu ne suka shanye abinci ma za su cinye kuma gashi ba ruwa a daidai wannan lokacin shine annabi isa alaihi salatu wasalam kamar yadda manzo Allah ya bayani Ya ce zai daga hannu zai roki Allah ya Allah ka fitar da mu daga bala'in ya juju ma juju sai Allah ya turo wasu tsutsotsi na gaf fa yu'alliquna ala a'naqihim sai su sai su liƙe a wuyan ya juju ma juju fa yamutuna ka mauti nafsin wahidin sai a wayi gari dukkan su sun mutu a lokaci daya babu inda zaka taka a doron ƙasa face ga wani juju ma juju ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa yursilu Allah a'naqan a'naquhum ka al bukht fa yursilu Allah tuyuran a'naquhum ka al bukht sai Allah ya turo wasu tsuntsotsi wato tsuntsu tsuntsaye za su zo wa'annan tsuntsayen da za su zo sai ce wuyansu kamar wuyar raƙumi sai su ɗauki gawan ya juju wa majuju muna ha haifu sha Allah sai su jefa shi inda Allah ya ga dama wanda wasu malamai suka ce su ne ostrich Allah zai turo su su dinga ɗaukan su ne suke da wuya kamar na mai. raƙumi za su ɗauki gawan suna ɗaurawa suna tafiya za su je su jefa shi a inda Allah ya ga dama to bayan wannan sannan Allah sai saukar da ruwa to a lokacin ne ƙasa za ta fitar da albarkacinta apple ɗaya zai ishe mutane talatin a gida ɗaya kowa zai ce ƙoshi sa ɗaya zai shayar da mutanen angwari ne kabala kabala doki marafa duka eriyan zai shayar da su sa guda ɗaya a rana kowa zai shayar ƙoshi saboda albarkar da ke ciki to daga nan ne har zuwa lokacin da Allah zai turo iska duk wani mu'mini in ya shake ta zai mutu sai ya rage fajirai a doron ƙasa to a kansa Allah zai kiyama to saboda haka kaga anan sai malam ya ce wa qala Allah maɗaukaki ya ce kadi aflahal mu'minun tabbas mu'minai sun rabauta suwaye allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a cikin sallansu suna da kushu'i suna da ƙanƙan da kai suna nika al'amarinsu zuwa ga Allah in suna sallah tunanin sallah suke yi ba tunanin duniya ba ba tunanin tafiya ba kama wani direba da yake tafiya yake zuwa sallah wai ashe duk lokacin da yake bin liman sallah idan aka yi raka ɗaya sai ce yanzu mun kai Zariya. aka je raka ta biyu sai ce mun je kauye kaza in an je raka har sai an je Kano wata rana a cikin tunanin da kwakwalwarsa ke gaya mai fa sai ya ga ba kai Kano ba sai ce kai riman an yi rafkanuwa ya ce wani rafkanuwa ya ce ai sai ce a sannan da ake yi da can duk tafiyan da muke ana kai Kano amma wannan karin ba kai Kano ba an tsaya gari kaza ne ya wato a tunaninsa ka ganga baki ɗaya sa tunanin tafiyar tafiyarsa yake yi to sallah ana yi ana tunanin lahira ne da Allah a cikinta ko da tunanin duniya ya zo maka sai ka yi ƙoƙari ka kau da shi sai ka zo da na lahira shine Allah yake cewa alladina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda a cikin sallarsu suna da khushu'i suna da tsoron Allah walladina hum 'anil lagwi mu'ridun sune waɗanda suke kawar da kansu akan wargi duk wani abu na shirme suna kawar da kansu akai walladina hum lizzakati fa'ilun sune waɗanda suna bada zakka to kaga nan nan ne fa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga halin da ake ciki a yau da muke da wato talakawa suna fama da sauransu talaka na kuka mai kudi na kuka to waye zai ce yana jin daɗi da yadda muke da masu arziki da suna fitar da arzikin nan ko in insha Allahu da wuya ka samu mutane suna korafi a yau kamar yadda suke korafi saboda dukiyar da zaka ga Allah ya mallaka wa mutane da sauransu akwai bayan Allah da ke bani labari yace ya taba aiki a karkashin wani mutumi a matsayin shine manajansa sai ya ce wa mutumin shekara ta zagayo ya ya alaji ya kamata a fitar da zakka sai alajin ya ce mai to ya bashi estimate din abin da zai fitar yace ce malam ka san nawa ne da na zauna mutumin nan zai fitar da 30 billion ne a matsayin shine zakkansa 30 biliyan naira ya ce da na bashi da ya kalla bai ƙara mun maganin ba ya ce bai ƙara mun maganin zakkan ba kuma 30 biliyan naira zai fitar a matsayin shine zakka kaga yana da tiriliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu kenan shine over 40 to kaga wannan irin su fa suna da yawa a cikin al'umma suna da yawa a cikin al'umma kuma ga mutane suna cikin wani hali to wayannan mu'minai su ne fa wanda suke ba da zakka a cikin masu kuɗi kenan dama wannan wajibi ne da ke kanwa ba talaka ba kan mai kuɗi dama ana karɓa ne a hannun masu kuɗi a bawa talakawa to kaga ko mutanen kaduna ka ce za a raba mutane eh, wato 30 biliyan musulmi kadai insha Allah yana kyautata zaton duk mutum musulmi zai iya samun miliyan ɗaya mutanen Kaduna kawai musulmai ko ba zai kai ba ba zai samu ba 30 miliyan ba za a iya samun miliyan ɗaya ɗaya to ɗari biyar biyar ko za a iya samu <laughs> in ka duba ba a cire masu kuɗin fa ana magana fa talakawa ne ba ba wai duka Kaduna ba ba ana magana musulmi talaka mabukaci ba banda fa masu kuɗi yanzu duk mutumin da yake da nisabin zakka ba a sa shi a lissafin karban zakka kuma yanzu <laughs> Allah ya samu dace to kaga irin wa'annan da ana fitar da zakka wallahi da za a samu sauki da sauransu wani kuma lokaci zaka iya ba masu kuɗin uzuri tsakani da Allah zaka iya ba su uzuri ta yaya zaka ba su uzuri waɗanda suka fi yadda da su daga cikin malaman da ke kusa da su fata wanda suke ba su idan bai ma fitar da zakkar duka ba in yayi sadaka da wansa sauran ya ajiye Allah zai karba yake kenan akwai kuma wanda zai ce mai a in zai fitar ɗari kasan mutane na cikin talauci a dai ba da irin 1000 one ɗin nan kaga za a bada da yawa ai ba shi bane hikimar zakka hikimar zakka shine poverty alleviation asalin hikimar da ke karkashin zakka kenan a kusan da talauci a cikin al'umma to kaga yanzu duk mutumin da ka bashi dubu ɗaya mai dubu ɗaya zai masa ba zai masa komai ba amma yanzu idan ka bashi misali ka bashi 250 insha Allah zai kusa masa da talauci a gida haka ne akalla zai iya sayan abincin da zai mai shekara biyu ko uku a gidansa kaga an kusan mai da talauci a gidansa daman babban eh, bukatar talaka shine ne daga abinci sai ne, sai gidan haya shine matsalarsa ba ruwanka da auren shi <laughs> ba ruwanka da auren shi <laughs> da auren shi kai dai kai abin da shari'a ta ce ina fata an gane gaskiya wasu suna kawo irin wannan excuse din amma gaskiya is lousy ba zai zama da bibi ba kai dai Allah ya ce ka bashi sai ka bashi in yayi daidai in ma bai yi ba shekara ta zaka ya ba zai zo ya ce ka bashi ba kuma wani zaka ba ai shine sirrin yau in ka ba wannan bai daga ba in ka ba wancan zai iya dagawa to ai ba wai standby kana da mutanen da kake ba basu bane duk shekara a'a in ka ba wa'annan set din shekara in ta zagayo sai ka ba wa'ancan set din in wata shekara ta zagayo sai ka ba wa'ancan zaka gani a ciki insha Allah in wa'annan ba su daga ba wa'annan za su daga dan mutane ba su taru sun zama iri ɗaya ba saboda haka kai dai hikimar kenan sai ka babbada amma kada ka ce in na bashi zai aure yayi mana ina ruwanka gobe in ya dawo zai dawo ya ce ka bashi ai ba za ka bashi ba kuma ka ba wani in shi bai daga ba wani zai daga ba shi ya jawo ruwan ba lokacin da aka zo aka kure shi a gina haya zai zo ya ce ma ka bashi ai ba zai ce ma ba sai ka kyale shi Allah sa mu dace to Allah subhanahu wataala ce su ne wanda suke bada zakka wa qala Allah madaukaki ya ce wa idza sami'u lagwa a'radu anhu idan suka ji wargi suna kawar da kai daga wargi kaga kenan duk lokacin da suka ji abin da bai dace ba me suke yi suna kawar da kansu ne ba sa shiga Allah kuma madaukaki ya ce wa idza marru bil lagwi marru kirama duk lokacin da suka gitta wajen da ake yin wargi ake wasa na shirme da sauransu marru kirama suna wucewa ne cikin karamci ba sa tsayawa da izinsu za su wuce ba sa tsayawa su ce me ake yi bari tsaya in kalla ana kiɗi ana waye ba sa tsayawa wucewa kai suke yi wannan shine abin da aka fallanta wa kunnanka kada ya saurara kada ka saurari jazz kada ka saurari blues kada ka saurari old school kada ka saurari duk wani waka kada ka saurare shi saboda haramun ne ka saurare shi bal yana daga cikin illa a cikin ruwayan Imam Tirmidhi daga cikin ukubar da Allah ke yi wa mai sauraren music kafin ya mutu shine Allah zai mai da shi biri da alade sai ka bude daki kaga dan kareran biri sai gudu mutum ya koma biri saboda ukuba ce ake yi wa mai sauraron kiɗi daga cikin alamar taɓewarsa tun a duniya kenan Allah zai reforming ɗinsa zai mai da shi biri da jela alade da katon hanci to kaga wannan abin yayi muni to yana daga cikin wato dalilin kiɗi shi sa Abdullahi bin Mas'udin ah, Abdullahi bin Mas'udin ko Abdullahi bin Umar wata rana yana wucewa tare da ɗansa sai ya kai daidai wajen masu kiɗi sai ya sa hannu ya toshe yana ta tafiya har sai da ya wuce sai yake tambayar su mun wuce mun bar wajen sai ce eh mun bari sannan ya cire kunnan ya cire wato hannunsa daga cikin sa, don kada ya saurari irin wannan shirman to kaga abin da ake so kunnanka ka ka saurari alkhairi da shi kada ka saurari shari da shi saboda Allah sai ya tambaye shi gobe kiyama shi sa ƴan wuta suke cewa وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون سكتشي وجكنسو كينا جكننسو نيسا هو كيشيدا أكمو كن ياي مغانا hanci yayi magana ido yayi magana kai yayi magana hannu yayi magana kafafuwa duk sun yi magana amma baki an dode shi al yawma nakhtimu ko ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibuna duk ko ina sai yayi magana baki sai a dode shi dan makareci ne dan makareci ne saboda haka shi sa malam yace fa zalika ma farada jalla dhikru wannan shine abinda Allah wanda ambatansa ya girmama ya fallanta ala sam'i dangane da kunne minat tanzihi na tsarkakewa amma la hillu lahu akan abin da baya halatta ga kunne ya ji wa huwa amaluhu wannan shine aikin da Allah ya wajabta wa mai kunne ya yayi akan kowane mutum wa huwa min iman wannan ma yana daga cikin imani kiyaye abin da zaka ji alama ce ta imaninka na haɓaka, ina gani ya kamata mu tsaya anan ko idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi wa farada ala al-ainaini abinda Allah wajabtawa idanuwa guda biyu insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk